ibe daga mangyo benu na shige gada dami dani ndokun ndokwa ndokun ayon a ji amfani benu wani na kachigba bayan shige ga suwe ewa wuce na ofa kanga na wa ya ji labe ya ama ban be dangi ban be dokoi ban be ketegi ban be ketagi ya ci kendo yi bazana nuwa na ji alula lebe yi na na kefi vo na wa ya alula bi wi nuwa na fuke ye jeneba na jeneba ga opa efo ma jima opa afo nuwa ye ide opa afo ama afo nuwa kefi vo oye nuwa wuce fobe ya shaga nuwa na fule na na fuke na wuce na kefi vo na nuwa na lokin da yi lena yi kayi ezade bafu ci katanin bu shanuwa tafi bu kwan jana bafu benuwa wuce kaga wuce bori jefi nuwan na ba za nu ci ube wuye nuwan fu benuwan na na fi bafu na wani beto na jana ba go fu ledi wuye wani oge ya ci an gaya zafi lashishi ma abu ne ya fiyo ma abu cumi fiyo wonyi nuwa loye na maabu wonyi wofe chi ma zuta zupe nuwa wuchi bwa maabu na wakpa fiyo maabu na bichi fiyo nuwa na na fiye vonna wada na e gaga nuwa na lotu beyi lena e gaga nuwa na lotu beyi kena na lotu beyi kena adeke lotu ji be wuchi ya nuwa she daro wuchi gawa ajalo la waga nuwa jini wuchi la ajalo la zuwa a'a to ga daga wa ya lula ji kuma zan nuci a ji lula bai nuna kefi dawo ne wuce wuce ga nuwa fefo don yi wajen lula kebi wi zan nuci ga daga wa ya lula ji bai nuna wuce wuce wuce ga na lutun bai yi lena ebo la shisho ba ga bo ne yesu ba ga bo chumi fiu ba ga bo ne wa fi fiu ba ga bo ne bichi fiu ngwa zan nuci ga do ma wa no ndo chuda wace alula wadannan wannan man shiga e kamin wudan doci na an lutu bayin liyana amma wuga den doci na ala lutu bayana wula na lutu bayin lana shishi mona lutu bayin lana alula ci fi fubu kendo na koyi ci fi jin lana enwe fu alula ci sarai tonuwa alula ma aja sara yi. e ladukun lashishi aga alula ji fi bu a ce lanuwa lulana da jefi dukun nawa leke bishe jina ke gbara jina na fe cikin fiye da fi noya noya lulana na nanu sayi jina ji goga tsona eji yin ba ni na jina tonuwa alulaji ba da kata ni mbo da ebo mawa da shi tsara yin gawa ya ci alulana na na ji musulunci a ngole na yi je tsoye katuna dai na nan adda katun ce tsuwa a mai tuna lobe gwargwada na ake tsuwa ne na allutu miwi na to yi gaga tayin wuce na nusashi ɗayin e, don da ibe ya yake kiyo evo alulai a to ya fana waci alulafina wuce ya fana nuwa alulafina ya e fana waci alulafi na to evon nana na wuce alulafi da na nuwan na na wulaje alulafi evon na ona gbaga ndo ci ayi alulaje wabi wuyi be man shiga e ngba ta biya bi wuyi man e nga wuga ndo kwa fuje na ba wabi wuyi man shiga e amma da sharati e ka ga de ndochi ci ana amma ga jin don doci etule benne kanga alawa cici nati tubani iye baza nye ne ya shizuku zana ji sallah na wuce duji sallah na in ba za ti ga sallah ike ba za ti ne la shi to ya sallah na ike ba za ne la walili na kin ya wuce nga yi nuwa to kamin da cewa le kafin lo eh sallah na wa kamin da cimento shi kwata so gaji kiyo o gaji fene ga gun kasete bacin na mi saidi bina nga yene ji wa twa o ti lo she kwata na wala ga wa lo she kwata wa twa yen gun be gun ni wa twa yen gun ogun ni ka fi to ya mbo ga wa lo she kwata na to yana wa ji o ga da ko na to yana wa ji o ga tun she kwata na to yana wace oga shi kwatajin sunan to yana wace oga na ki shi kwataji ba wani kpata man ji wujin lissafi yana ji wacewa da layin wuce wuce lala da yan shi kwata na wuloyi ji na wude na wani guki yan eh, gu ogun ni. ina ga ebi ga iwo e oga na yayan oshishi tsayon wa matsa ubeke nusu ko gana ya wa biya o ma bi ebe na shari'a ga aga an ga wajen wacce ajiya ci a ga lada dabo na waya wani ya ji mu ga wajen wace wacce aji na man ga yana waya tsawo ga aloshe kpata na wòye titi gu ogun ni wọ́n ti gan ọ̀gá na gu ni na kpata tó àmbọ̀ zuwa sashi a sáàsì ọ̀gá dansẹ̀yìn ló sáàsì ma dàgà mbó sáàsì ọ̀gá tu ṣe kpata sáàsì ọ̀gá ṣe kpata jìn sashi sáàsì ọ̀gá àná ṣe kpata jìn bẹ́ẹ̀ yẹn àbẹ́ ko fata je lissafin wa yan guki en go huni yana lu da ga eh, na tu e eh, nuwana e walili beyina ya be gaga kendo lilina kendo jalula jina kendo fujana ba funa e bana oga ga waji sallan goyi wala gabe shikai nuwana waga gamini wa be shikai na kendo wa gamini wa gabi ne. benu wa yiri wuce shi nga yi gaga wule to yi na ne wai waji sallah ba kuma ya kuwadu kuma wai wobori eh titi guki wa tso ene je waga ya gaga yitu bo ba ni na dauna man ga mi ne go guni na aga wayo tso ya tuna wa to sokona kafi wo tun ba na wa ji shekpata na shekpata ji ba we mbu shekwata jimbawe katani mbudan shekwata jimbawe ebasumaboyo weyo tswa na waga soko na watoye na batan wa ganda shekwata obezo wotu soko ya ma nga manga zikirullahi عند إرادة الدخول قبل الوصول إلى موضع الأذى ويولا سكوت تويه amina na woga ikpa ga wa gadan shekpata jimba wona tun wala tumba na wa tsabina wayo gaga bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'is lada biya mafari da wona soko be suna woyi nga me wa gadan shekpata jimba bo waga ga na gabe do wayin bo ci tekpa ko toleti wai katata ko boma wa gaga na gabe zo cikin labulen korido wai bazuma boma wa gaga na gabe zo cikin kona wada za ta yi bece a gada gona mi goya ga bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'is so ko be suna wai ga mi wa ganda ba ne ji shepata na bo mi waye tsɔbe woyi tsɔmi be ba gizi ye shetan yi ɔmɔ tsɔmi be yin za gizi ye shetan yi galuwaze yi ni ndɔndɔ atɔ ba gya adi tɔ yin za gya adi gami sun se kpata ne mi lo yin gizi daa na wɔn ma yi wòle aduwa nnum ba ezagi wòle adowa nnum ba kata letsi wo bo se kpata da zu ne o emi letsi wo bo se kpata da zu ne o. waga emi ya ya shi ya bai da shi lo shi pata o adiga waga ba ga na tama lada da ya mafari da wani mana ya duwa na sokon be suna wa yi ga da shi pata jin babu mi mai ga wala mi otu abe ba gijin ya shetan yi to yi zaje ne je lagun jin za wangi na a ga wani ga ya ga nna be kamina wa shi pata jin zo zona kafi wayo ke kona a ga wala ya ganna ga waga tiya tole ce wuna gufuranaka alhamdulillah illazi azahaba annina aza wa afani ẹbàchi na wuna fifa kpata waga wọn ifayin obe wuji ni gaba waga wọn afayin obe yi na kamini nga wa fifa bẹ wọnyi ni. to me wa gwa tambe ba o na fa be mi yen na ji mi ji ka fi mi lo se pata na fa be mi yen na ji mi ji ka mi na me ji se pata na mi me ji wo ga wa ma yen gwa da na wa da mi na ji mi gwo ga lu gwa fi bo mi a wo ma mi chi ngi wo ra na mi me ji wo ga wa ma yen na wa mi fo na ke pata na ga mi suna lu gwa na aga wala aduwa na ba aduwa na na wa ba chi ti ya se pata na wo ga yi le de be ba chi agahun makoya na wa lose patana meyan dondo na suna soko dana ke an seti na suna soko ga babo ke wa lawo lata eh, gilasi wuce wani to wa lo e lose pata ya. kuma wa kuranu laba e ya gboro wuce aya ile seti a lo e lose pata beyin kanga amma kuranu izan shi ta gafi seti o kama adahun da wọn àti àwọn àtúlà àlọ ṣe pàtàkì wí wà ló ṣe pàtàkì wí wọn mọ sọnarin gítọ yẹwè aya kuranu yau ko addu'a yau na kuku ya kada na sokona na waya lo ṣe pàtàkì sai ti dájú fún abẹ́yẹ yàwé abẹ́yẹ aya alukuranu yìí bá wọn mọ́dá tó lè ti bọ́ ánimọ̀ àmọ́ àmọ́ àdámọ̀. wadda ga ga wunu na si kuranu ma tiɲɛ ba gilasi bɔ aduwa ma tiɲɛ ba gilasi bɔ alawu ma tiɲɛ gbangba ba glass bɔ kawu gafi ni nyi wo ma dɛn da kama dɛn wa aliya wa gada se kpata wa bi wi manga to ga gada se kpata wa ma bayan dandan na su na su ko un babo ne ma ke hukana ke wani aka su na su ko bana. yene na wa gada da shi kpata jin ba bayana itun e, an sai ti dabo o ka dabo e kasu na so ko bana dabo e na agaka ka la bana ga ju lo shi kpata ma ede na agaka ka la u bana ga ju kamina ga da ga ona ma manga mini ladabi na ji e wa ga oji wa ga ji shi kpata na wala yajuzu e al-istinja'u bishai fi zikirullahi ta'ala na biyema woga na gibiyema woga zabiya ya woma egwagwa piu na woga zabi na egwagwa pi na woga na biye na alahali suna so ma da egwa wuce na ma ga na biye be gwa na suna so ko ba na na ma efi suna so ko ba gwa ba fi galagwa wuce na biye ma haifi te roka yosu na soko babu gala roka wuce na biye ma roka wa man ga waga ga wa lo she pata katata ko bo she pata cho amboyo mazuma boyo e wa ga be chi gwa pe wa ga aka she pata lo be chi gwa pe wa ga aka she pata lo e ka fi wo la be chi gwa pe o sagona ko kafin wala bi ci gwa bi gandan gandan she pata ji ba ona nga wa ji aduwa na ji ba so jo na ke wa ji aduwa un ci ji na bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal haba'is wa ci wala bi ci gwa bi kan she pata yin lo wọ́gá sájìjà tí ẹ ṣe pátá ọmọ ibìtí wà lọ wọ́gá kàgbẹ́yìn kí ó tí ó jẹ́ àdúrà náà yìí azaba anni ma yuzini wa amsaka anni ma yanfauni gawa ma be sokwe na kukuti ya dai na jimi guna kaona wace agwa sun fi boya mi yana wuga fi bo mi awo ma mu wace wala bi ci gwalo lo ke ko ko wace wala bi ci wa ga mini ne wa be wo ina oga di se pata oga gi fitu a ete fuma e wa ga wo fi obe yare wo fi obe ede kare wo fi obe yare wo fi obe ede kare har wo la wo yo zo zo fu ede gbo wo bo pe ni ma gi wo yo e za gi wo yo nya si ga wa ga wo yo cho nyene wana oga ya shishizo wuce a dishe kwata waga wala to cho bi ci wani gwape aya te bi ci gwape atukan kashishi yene ne wa be wino e wa ga wala dundu ko yo to ya be do yoga yi do ba do jima mine ne wa be wino wa ga ji she patana wala to ya be danana yi papara ne mine ne wa be wino wa ga ji she patana wayo e wayo chadana na na dana

kata oboyo eminiye eh, oboyo oga tiɲɛ da basuma wade oga lusi pata eti kokoro ma ɛyi eh, wa bɛ wɔyi nga oga aya sise edi se pata ni oga gagabe sɛyi ma ɛza eh, ma ga gabe wɔyi oga siwu ma sayi de bo gana gɛgɛw do ato ɛɛ doli alawa gana kye ze wosa san o ma ibe bindiga ibagwaw. ta wo magaga wo afu ye gaye kunyo wo gaye wo ga mi sa shi abu wo je kunya kuma wa nan ba ce ko ma wa ga ta ya ko ya da ce ga nan ba mace na ni wa mallaye wo fi nan ba wuce e da na wo e ga ga nan ba ci na na wo nan ba mi yo mi shi abu wa ga ga na wo e ji na yi e kuma to e ba ga dujin na je ba ga dujin na ya ga wo ga ga amma ko yi bobin diga na abeci amma ke ga wayana. yana kawai bana ba wani da ala lama ke ga wani wa mashi batuwa bana a ga waga gagama wa a na waga ya je na ife ga tibe na ga shi da ba ga wama wajin labatan ilo na kana a na wa shekwata ji ba eh, Eh, bana zuzun gije ga dai tiyana ga di shi kwata ji bana yi pata wani ma otu a ifoyin en eh, soson gije gwa ko fili duje wuce je mi woyin alijin nuji wa ma otu a na wa di shi kwata emi eh, bo ba guta wani na wa di shi kwata ji dana na nimini dana na guta wani na zandon da ga tun nimini dana guta na ga kuti buna ba na zaman gije yaye na ndagwa wa ye ye ne ya shi bane gaza shi gawye e de te she ji shi bo to ai e kaga kuna da ya shi bane o tsabi shi bo ibo aga de ye ya shi bo ma o tsabi na tsa shi bo ibo o ka e de te ne e, bi ga ibi na o tsa shi bo na o ji o ka e e de e, te o chi ji amma ba na da hangi shi ga gun ya shi sabe to e ti ga din ne ona e je ba za je te gboro le rayuwa ona o ga da tsabi shi bo ma wama waga tsabiji kone za wangije da da tonu wani wama na wa tsabiji ko wucije wani amma e waga wayo tsa na wa tsabiji wa ya shi ci ba na da wangiji e fiugi kuma ya da e fauru na wama wama na wa di shi kwata ba na waga shi na za wangije a fi lewaye na ka di shi kwata shi ba ga wama wɔmɔ olóòkèwò ya wɔn ibazumabo wɔ adzihyɛ gbatawo wɔn tɔw tu bee zi daa masayi na wɔga etsabi ebitse edugyi wotse kudu zane yi daba na wɔ etsabi ne bɔ ana aga wɔ eduku nye ebi ne tia egun ɔbɔ ne mu aga wɔga adzihyɛ gbata wɔga zi eku eyi la azimɔ wɔmɔ wɔga zi zumata eyi lo zumɔ. waga yeje kuila aji ozu dauna waga yeje kuila ozu wazu majeta ila aji dauna amma waga atabi wala yowu kinye kenchiji kuma ọlaghị edumi ebe adịsi abụọ ayuba ansari na manji dozan daga etu ugbo gan etulobi wuyin ugbo ga etulobi adisi abdullahi bin umaru yina da yake na gubaba eh, imamu buhari be imamu muslim ga gwabiona aga eh oge na wa washe pataji bachi mbona ebe nwụtwa mutunci wa nwụtwa mutunci yi miji yanwe ọgalugwa imi woji tiya lode daji ṣe pata ma ọgalugwa imi woji tiya lode dadagwa bori ma pata ewa eh, ẹ nẹbẹ musulumi na ẹmi tune. yan na shi na yi gabe da na wanda mini na musulmi ga tsu mutunci ga be sun ga be adini ga be ejuta na ẹgwa ke dozi nna shi oma wani lagwato mutunci ya musulmi wani lagwato adini ya musulmi wani la musulmi ya fi zagbagbangi ẹyẹ musulmi na yi cin wujo. yana za wange a tsaga mine tsi tsaci ubo na unga yi mutunci wọn amma da yana za wange kan na unga agwa ka mutunci na agwa ya fi gana muke ya ci gane sisa tuji dawo na ba na na yana waje waga lo she kpata na eh wa be woyi mini yele da biye she kpata nuwa na wa lo she kpata be yi na unga shi zuma lita kutsuma. na wọn náà wà ló ṣẹ́pátá bẹ̀yìn náà mo gájí ìzùmọ̀ yẹn létà kùtùmọ̀ tọ̀wá bi tsazọ́ ni àgbàmbà náà ó tsábi yìí náà wọ́n yi bẹ̀zùmọ̀ bó ká ní bíyẹ́ biye mọ̀ ó lọ́wọ́ kí o tó yẹ o fíye ọmọ ọlẹ́gùn wọn ya bẹ́ẹ̀ zò nana bá ní ìyá gàgàdà bàyání àlẹ́ ìsìtìjáwó bẹ́ ìsìtìjìmáàrì òun gáyìí wọ́n lẹ́gùn wọn ya bẹ́ẹ̀ ya bẹ́ẹ̀ zò kó bẹ́ẹ̀ zo. ko sì toli pẹ́ẹ́ wọ́n ti ọjí kí ọ. wɔtsi wɔ bi wo na egun bi saba be nana la egun gan ɔmo la etso zɔn gan na wa wɔn egun ya ka wɔnyi wa na wo be nue ya na tosai musamman cewa na biye na na zumana wa bi tsa a ga wa ga na biye wa wani wani ya nuwa wuce ce ya wa gogale ya ne ebachi agan waga annabiye e gwagwafe waga annabiyo kafi ma wala e gwagwafe annabiye na wala e bisa bo won ya do tukun ibezo tukun ci uga jizu maguta ma wala e bisa bo won ya be la na ibezo ne finu ona omo uga jizu maguta ma wala e bisa bo won ya bezo betakun umoga jizuma yoguta mama udoku gawo logutu logutu aba to oga egunwe yazo betolis pepe ko kada siminti ko betukwin ko kui kanga wala egwa gwa piwo yoda wala ala egwa lo egumbi saba wala oda wala oyoda ebona ka oda egwa nne bejwa etsa wa gindo chi fi gwa da ubu ebi ga shi zo afie do ta egwa adawa wa etsa wuci jo ka wo ga do lanu wo ga we no wa zo e tsova ya o to ga chin gwa da wo le wa le tsa wa ge wuci shi to la etsa wuci shi pa ta o da be zo kabla mulakati abil adha kafin lai wannan da rubu ke ba be e banana na kan gagan cocio ya e gubi tsabayin na zamana wa gwagwa tin na dawu dawu ye dawu na wuye nana wa fe to no ge egu o ma fe egu o ga no ka yin to ge egu o gbo sere yin o le egwa uncho wa me gbogbo na o gbo na o le egwa uncho tan yen na o gbo bi o la uncho tan o o cho ye egu o le o lo egu mi o cho ye nu won la o yin egwa pa o cho gbo egu o fi o gbo egu begwe o ma fi o no ge egwa na o ye la egwu na aga ahụ ya ite ga egwu bita ba ali tamina ọwa egwu egwu bita ba oti lukwu ewu ma wo etu anụ mana wee na ya ebita ba na achịkị ya nwali ama ahụ ga egwu alafue na ọwa egwu bita ba ọ na ọ na ụzọ na ochi ya etu were egwu mana ọ na na ụlọ anagya egwu bita ba ụlọ alia ọ ga dị sanla kan ga acha gaga sanla wa ashe gigecha sallah mai lagge bai zuwa ce gu wale da man waya na ya gumi saba na hata yunka har ya gumi saba na ulu tazu ulu li tsakai kan gawa gaga alula zumana waga gaga alula zo na ma kan gawa gaga sallau kan gama waga sallah ji sallah gewu kan gama tiki ke su ko ga ja wajani ga ba u bauganci uci ulu jikiyo uci ulu bayani da wani gorgodo kendo ya e dagwada ina wa tsawo ci lo e, e shi ga na wa lo egun na ibe yi na ni wọn ci an gba lita ma ga gba lita na waga gwada bezo tun na biya biye na zo wace oke obe o na ya gwana na wọn zukin ko wala wọn zun ko ko de ko

ya allah law bayayi wala karannu la alherim lu jeyin lu jeyin lu jeyin musulmi ne shiga wona anaji mai ji be shi kulene ya allah ye bawa tuaya kalugwa ye gwaji awoma lugwa ye gwaji wo didachi anama ye ji te mako be coverage ne kan dendo ne ya allah unje ndo chi de yu na wo bukata wona ila ye gwada ya pawu ye pauji wa ila ye gwada ya zuu ye wa wọn lé na lubu su ko soko da iso na egan na ba su ko na yan da na egan da yi ne kulu alibarika daba yi akulu ala kawuli wa astagafiru la ali walakum na inna lawa gafuru rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh